Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar kenan Usaini Tinni yayin da yake jawabi a bikin buɗe taron Majalisar Dokoki na shekara-shekara Session Budgetaire wanda a yayinsa wakilan al'ummar ƙasar ke nazari akan tsarin kasafin kuɗaɗe don tantance kason da aka keɓe wa kowane fanni na jin daɗin rayuwar 'yan ƙasa sai dai saɓanin yadda abin yake a shekarun baya a wannan jikon ba a bayyana adadin kuɗaɗen da tsarin kasafin ke kumshe da su ba. honorable iro sani shine mataimakin shugaban majalisar dokokin nijar duk abubuwan da za a iske cikin wannan kasashen kuɗi da farin dai akan tsaron ƙasa yadda za a yi yaƙi da ta'adanci daga cikin ƙasar Nijar ɗan Nijar shi kwanta lahiya shi tashi lahiya bayan wannan za ya danganta a kan wannan yunkuri na raya karkara na tabbatar da cewa abinci ya wadata a cikin kasar mu ta Nijar ba a ƙara zancen wani yunwa sa'annan ba da ilimi ga 'yan ƙasa abubuwan da suka shahi kiwon lahiya da tabbatar da lahiya eh, 'yan ƙasa a duniya. tabbatar da waɗannan ayyuka. To wannan yanzu majalisa za ta fara zamanta. kun gane ko gwamnati ya aiko Eh, irin tsarin da yake so ya yi majalisa za ta duba sa'annan ne za a tsaida ruwan miya akan duk irin ko kuɗi nawa ake bukata domin wannan tsari. Da yake ana cikin wani lokaci na matsin tattalin arziki a Nijar na tambayi kakakin gwamnati Asumanu Malam Isa don jin ta wace hanya za a samu kuɗaɗen zartar da ayyukan wannan kasafi. Za a samu kashi uku bisa biyar wanda za a kasance kuɗin da za mu samu ne a nan cikin ƙasar mu sauran kuma kuma da kun sani muna da hulɓa da masu hannu da shuɗi su za su kawo shi insha Allah. Faɗuwar daraja eh, uranium da man fetur ba za ta kawo cikas ga wannan al'amari ba. Kuma wanda zai ce maka wannan faɗuwar daraja uranium da man man fetur kuma da haduwar naira a Najeriya bai kawo mana cika cikin tattalin arziki ai bai gama gaskiya ba. Shi kuwa dan majalisar dokokin kasa a karkashin tutar jam'iyyar MNRD hankuri ta yan adawa Honorable Lawali Ibrahim ya buƙaci gwamnatin ta Nijar ta ɗauki matakan da za su sa talakawa su gani a ƙasa. Sau da yawa ake aiki bisa ababe dan karkara zai gani kuma in an zo su yan karkara ba sa gani a ƙasa sau da yawa kasayin kuɗin nan na wannan ko na wajen shida na cikin wannan rijim kiɗan amma inda za ka bi karkara ka faɗi ba cikin kasahi cikin kishi ɗari ba ka samu kishi biyar wanda ɗan karkara ya mola shi to mu da muka zo kila al'umma za mu haika mu za mu tsakaninmu da Allah mu san da al'umma su turo mu wani abin lura shine taron wanne za a shafe watanni biyu ana gudanarwa ya zo ne a wani lokacin da ake sa ran shugaban kasa isu muhammadu zai yi wa gwamnati garin bawul don ba jam'iyyar mnsd damar shiga a dama al'amuran mulki da ita biyo bayan canza sheka a tsakiyar watan agustan da ya shige sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger